ɓangare ga ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ga ko ya sauka a gari wa zai tarba bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa tarba bakon gari bakon gari ga bakon gari Assalamu alaikum jama'a. da zuwa wannan guri to wannan taro dai ba wani abu bane ya sa na yi a kira mu yi shi la wasu abubuwan da biyu nake son sanar na farko shine sanin kanku ne gaba ɗaya shekarar da ta gabata wannan kamfanin ya samu riba ninkin kamfanin ninkin to wannan abu ba zai yiwuwa a ce an samu hakan illa sai kun jajirce kun yi aiki to jajircewa nan taku da aiki da ku dinga kudu shi ya jawo har aka samu wannan nasara wannan shi ne da ke so godiya a bayan labai wannan ai jajircewar ka ne da kuma kyakkyawan ka na kyautatawa manya da kananan kuma biyan sa ko ne da masu godiya a wannan hali Kwarai ko sakatariya wannan zance na kyaga yake. Ai ogana na musamman ne tun da nake da oga ban taɓa ganin mutum mai tsananin kirki irinsa ba. Amma na sha gaya maka cewa kiran ce oga karka kira na sunana saboda ai abokan aiki ne ko. Dukan kwanan gaba ɗaya abokan aiki ne. Ogana kenan dole in kira ka da oga. Kana ina ƙaramin ƙani. musamman yana da jajircewa yakan zama oga na kai hakan abu na bito da ya sani tara ku ba komai bane illa ko riga kun san iya bakin kokarin da ke yi tun shekara ta gabata ga cewa na bude irin wani kamfanin a cikin jihar Kano to Allah ya yi lokaci ya yi da zan buɗe wannan kamfani mun kammala shirye-shirye yanzu ma zan je in samu waɗanda alhakin yake hannunsa ne a can Kano a zuwa jibi na tattauna da su kafin ranar buɗe. Alhamdulillah na daɗe ina jiran zuwan wannan rana yau a ce oga ya buɗe kamfani a jihar mu gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Haka ne amma duk da haka an za ki ci gaba da aiki ba za ki je can. Ba wani mai tambayar? a ranka ya daɗe babu tambaya sai dai babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi da wannan shidima da ake mana a wannan kamfani Yalla ina da magana da kai idan an gama. Mai gida alfarma nake nema kamar yadda ka saba yi. So nake idan ka je Kano dan Allah ka sauka a gidanmu domin iyayena suna son su yi maka godiya ta musamman. Sa'an nan yin hakan karramawa ce a gare su. Ba damuwa, in Allah ya zan sauka gidanku. ላቅ አድርግልኝ ogan wajen aikinmu ne zai shigo Kano kuma na roƙe shi ya sauka a gidanmu. Baba kaga yana da ƙoƙari yana da kirki mutumin kirki ne baba. Shi yasa na roƙe shi na ga gwara ya sauka a gidanmu. Yawwa alhamdulillah. An gama. Allah maki albarka. Dan Allah baba in ya zo a karɓe sa hannu biyu. Ai hannu biyu za mu riƙe shi. ta hanyar da za mu yi. za mu wanke kanmu kuma a san duk yadda za a yi don Allah ba ba a shi da laba saboda ta yi masa duk abin da ya dace saboda dadi wallahi mutumin kirki ne sosai yi shi kyale ne ko da tarihi a hannu mahadalla to cikin nagode nagode kai kai kai Leba, yawwa kina ji na? Ahem, ogan wajen aikinmu ne zai zo Kano, kuma zai sauka a nan gidanmu. So nake duk yadda za a yi, ki nuna masa halin ki na kwarai cikin girmamawa da ladabi. Haba anti, ba mu fara hirar yaushe mu ba da kuma zumunci kin fara batun ogonku zai zo? Wannan maganan da nake miki, ita ce ta sa na bugo muku. Idan hira za mu yi ko zumunci ina bugo muku. To, yawa, kina ji na? Wannan maganan ba maganan wasa ba ne, so nake duk yadda za a yi. Ki nuna masa halinki na kwarai kuma ki duk yadda za a yi. Ki yi masa abin da duk sanda ya dawo Kaduna zai ba da halayenki. Ina fata kin fahimce ni. To, Allah. farin ciki kwarai da gaske mutum mai ganin mutuncin mutane mai ganin girman mutane a ce kamar alhaji abdulsamad zai zo garin nan ya kawo mana ziyara ziyarar ma ta wani kwanaki gaskiya ina farin ciki ina kawo shi lafiya ai so nake ubangiji allah kawo shi su da juna inda duk suka je juna ai magana ya ƙare bukatun kenan kamar yaya alhaji ya kamar yaya ai haka shine shine yafi amfani a ce sun dai junan su ya ganta eh ta yi an gama ai da watan kakana ta yanke saƙa tat a juna ya daina ciwon olsa ko lokaci a juna da maiko ringa mace gaskiya haba ai a wannan lokaci ban ga miki gaskiya ina da ɗakin nan na wajenki sai dai a ƙara goya wani wallahi a ƙara buɗe shi wallahi hmm? a wa ke da ke fata dai kawai Allah taimake mu Sauri kake ne? Na ga ka zuba shayi kana sha bayan kuma ga abinci na kawo maka. Shi shayi ai mabuɗi ne. In aka sha shi sai hanjin ya buɗe. Kin ga idan ka zura abincin ko ina sai shiga zauna a mazauninsa. Haka ne. Yaya na ga fara'ar fuskar ki ta yi yawa ne kamar gonar auduga kuma kin na cikin farin ciki. Ko da ke tun jiya na kula, mood ɗinki ya canza a cikin farin ciki kike. anya kuwa ni dai na san akwai labari ta samu ko eh gaskiya ta samu amma tana dab da samuwa yanzu dai ba zan faɗa maka ba sai nan gaba me yasa ba za ki gaya min ba hmm? ban cancancin sani biki a'a <laughs> ba haka ne sai nan gaba mhm. yanzu baran kawo maka kofi ina zuwa kafin ka ci abincin nan? Yalla bai, ani na ɗauka yanzu kana Kano ko kuma kana hanya. Wallahi ban tabba. <clears throat> Tsarin ne canja a yanzu kai zaka je ka wakilci ni. To ka zo wannan tarin namu da muke yi ƙarshen wata a China ko? Wallahi shine ya taso. Shin kenan har lokacin yake nan yalla bai? Kwarai ni na shi afan ba. sai dai da na ga mil ɗazu sai na ga cewa to ya kamata a ce na tura dai wakili a kanan tunda ina da visa kawai sai na si ticket gobe da safe za mu tashin Allah yadda kaga yanzu yaushe na shiga jirgi na je Kano na gama abin za'a na dawo sannan gobe na yi tafiya so wanda kaka je wakilce na can eh, kuma <clears throat> akwai abu daya za ka sauka a gidansu na fisa ne ba a hotel ba na san ka fi son sauka a hotel ko to wallahi na yi mata alkawarin cewa lallai lallai zan sauka a gidansu to kaga tunda ba ni ba ne sai ka wakilce ni ai yin hakan kamar karrama ta ne sannan kai kanka ai yafi maka security ma da kwanciyar hankali shikenan yadda ka ci haka da yawa amma gaskiya wannan mai gidan naka yana ji da kai amma sai dai yana so ya mayar da kai kamar wani bawa ba haka bane <clears throat> banda abinka idan baya yawan aike na Allah na tuba sai mutum ya kwanta a gida ya tabbaci eh eh da hakan amma kuma baka ganin mun shirya shedul din mu zamu je wani waje amma ya zo ya karya mana shi to ka bari in na dawo sai mu je sawun giwa ne fa ya take na rakuni fa ba shikenan ba ba za ka gane bane aboki na sai nan gaba tukunna ce kawai ka bari kawai in dawo shikenan anyway don Allah ki karɓe shi hannu bibbiyu. Insha Allah mu dama mu nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbi musamman ma ni da ke. Ban gane musamman ke da ita ba. Kazancin banza gidan ku. Ni ba da karɓar hannu baki mm, hannu biyu? Na ce ni ba ni karɓar baki hannu biyu? Eh? Duk abin da kuke yi ciki da duk abin da za ku yi a nan gidan ai da sahalewa na. haki cewa da ke da ita kuma kuna karɓar baƙi hannu biyu. To dad ko akwai wani abu na daban a cikin karɓar wannan ba Ma akwai nan gaba za mu sana miki. Kai wani lokaci ba wani nan fa bari ga mashi gaskiya magana. Girman kajin gidan gona ne. Kawai ba. Kai baƙo ne zai zo gidan nan. Idan baƙon ya zo ki girmama shi ki saki fuska kin da san yadda yake da iyarki a can abubuwan da yake yake bayarwa wallahi ko mijinta da aure ta bai mata mijin ma da aure ta shi yake bashi komai da komai ko ba haka aka yi bane yake aiko mana da wani abu nan balle a ce kuma nan mm, mm, mu ne abin nan sai fa dai mu ba wani sakon shi ba za mu ba wani ba wai a ba ba mu sakon shi ba zaki mana shi ne zaki fara mana da gari sha sha sha gashi yanzu yanzu ta yi magana cewa mun fi karɓan baki nan da nan kai fushi kuma hakan ne ba to abin da aka miki ta jiki amma koyi ba bangare ba bangare ba bangare ba bangare ba bangare ga ba bangare Ba kwangari ba kwangari ba kwangari ba kwangari ba kwangari ba gari ga ko ya sauka a gari wa zai tarba ba kwangari wane ne zai masa tarba to ga ba kwannan. ya zo cikin gari baƙon gari waye zai masa tarba bakon gari baƙon gari ga bakon gari yau ga bakon gari ko a cikin gari ga ko a cikin gari wurin namu ne shigo hankali

wallahi Allah ya shi ma albarka eh to alhaji kuma sun ce a gaggaishe ku kuma nan wurin da kake ganin kaman haka ba nan ne zaka zauna ba akwai wurin ka a ciki an gyara wurin abin da haje wannan shashashe ita ba da abin da take na kwana bata ba ba ma ganta kenan a waje ba ban ganta ba a ah, za ka ganta <laughs> dan karatu ne ta fara dai ya dan yi zurfi karatu to wasu abubuwan ne kuma suka dan shiga to kuma ya kasa yadda lamarin yake wallahi uwar ta faɗa ta faɗa to da yake halin ne akwai ta da girma mutane tare da kirki inda za ku zo da ta awa biyu awa uku da ita sai kaga wani ci gaba ya samu ya same ka kan duk wani lamarin naka yariya ta taso wani na sha'awar ta kaza kaza ce ai ga dan ce mm, mm, ku fatta akwai lokaci ta kanta ta ce wa da shi da an gama wallahi da za ta biyo uwar Allah ya taimake ta biyo uwa wallahi har ci da in gaya maka wannan magana yariya ai kirkin ta ya isa wallahi a'a wallahi ai mun gode Allah eh, eh, eh kayan abincin karko mutum yana ciki an ajiye maka wurin zaka zauna ka huta ba matsala eh. ina godiya kuma sosai da irin wannan tarba da aka yi a gare ni ah. na gode alhaji ka wuce wallahi ba abin da za mu ce sai mun gode Allah mun gode Allah eh za a kai ka akwai da abubuwan da lemo da komai an ajiye can gurin naka eh, a ai kada aje a huta <laughs> eh kada aje a huta wallahi to da hada ce a kira saboda ka zo garin ba ba wannan armashi ba daɗi eh da ce aje a kira jahur mai garaya ta ce ina aiko daga can ba ku kula da wannan Luba, don Allah ki tarbi baƙon nan da muhimmanci. ki je masa a matsayin mace mai wayewa wanda ta san kanta. Tumo, na fahimta duk da ban fahimci abin da ke ƙarƙashin zancen ki ba. Rike da nan gaba za ki fahimta. Ok, aiki ne wai har da cin wa in canja kaya. A'a, to, in ba ki canja kaya ba me zaki? na ce wa wane suna ka yaro wai dan abba na ce dan abba haɗa rigima ne da shi kan nan nashi kamar dutsen guga zan ƙara sa maka rance dai eh. na yi ne gaba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari ga bako ya sauka a gari wa zai tarwa bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa ba baƙon gari baƙon gari baƙon gari yau ga baƙon gari baƙo a cikin gari ga baƙo a cikin gari baƙon gari yau ga baƙon gari ga baƙon gari soka a cikin gida ga bakon gari ya soka a cikin gida bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari Bakon gari, bakon gari. ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ga ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari wato za a je a duk da ba abubuwa sai a ga gari ke na wallahi za mu je mu duba aiki wallahi ai dai duk wani abubuwa da ya abinci an abin nan ko kuma alhamdulillah sai dai ai hakuri da mu eh sai ai hakuri duk abin da aka gani mun yi sai a dan bashi a haka eh wallahi tallahi wallahi tallahi an gode kwarai bari in sauri in wuce wajen aiki in duba yadda aikin ke tafiya to ba da wani abu da ake bukata ko to to shi ke nan eh, ka za a bada sai yari sai dan gyara eh, shi ke nan eh, ta gyara ta komai da komai bari in sauri in je saboda to to madalla a dawo lafiya a dawo lafiya <laughs> to shiri ta kuma tana ko tana ciki ta je gyara masa wuri ba ka ba sai ta fara wanda komai cikin da sa kwalliya ki je ɗakin bako ki shashare ki goge ko ta ina don ya kusan dawowa in ya dawo ya san lallake kika gyara wannan wajen haba mu sai ka ce wata matarsa eh mom haba kina cin wai wai wai bako na kusan dawowa ba mu ba mu haba luba ai bakonka annabinka Mamu gaskiya wannan abin fa kaman ya fara wucewa fa na bakonta. Ke, sha sha sha dama maganar muka kenan a ku fahimci juna ya nuna na ƙaunar ke na sanki ku kasa soyayya wanda ba wanda ya ga irin wannan soyayya duk ƙasar nan ya ɗaura aure da ki eh? saboda Allah yanzu so kike ki zuba mana ƙasa a ido ba da to idan kuma shi baya so nan kuma ni ina da wanda nake so kuma da wanda kike so da wanda shi baya so duk na ɗauka a kaina ne duk ku zubar da su na banza ne wa'in nan shi shi na baki ko ki so shi ko ya so ki ko ma me ba abin da ya zafi kuma dole ita ma ke ma za ki so shi lamboli za ta ce barau ne dan kaji yanzu ya zo tsare kira kuka yanzu ya tsare kira kuka ka ji so take ta watsa mana ƙasa a ido. Ba ba ƙwangari, ba ƙwangari, ba ba ƙwangari, ga ba ba ba gari. Ha? Ina ta magana baka ji ba. Fita za ka yi? Wallahi fita Ka kawo da kanmu na iya su sai in raka ka. gashi na gode sosai. Sai dai har yanzu baki faɗa min sunan ki. Don na ga alaman ke ma kina da kirki kin biyo halin 'yan gidanku har da yayin ki sakatariya. Kaga, duk da babu abin da sunana zai kare ka da shi kuma babu abin da zai rage ka da shi. Ban san me za ka yi da sunana, amma ya zama dole in gaya maka domin in ban gaya maka ba zai sani a cikin matsala suna na Batu. kai Luba suna mai daɗi Tuna gobe. ka fito tafi ba. Wallahi na ma kusa makara sauyi ma nake wallahi. Na ɗauka za ka je aikin ba. Wallahi dole zan tafi makara ne. Wallahi aiki ne ya min yawa ban yi bacci da wuri. Sanne na wuri. Okay lafiya kana. Ku shiga ciki ina wani gari. Ba Ba Ba Iko Allah. Yana sani a agwa sai kallo na kuke ta yi. Me haka? Wallahi <laughs> sani a agwa sai kallo na kuke yi. Ba dai wani abu ne ku. Ke wannan bako kuka yi a gidan naku? Wallahi dan wannan aikin sai ta ne. Ugansu ya zo. Wallahi in ga miki ne tun da ya zo gidan nan. Iyaye na suka sani a gaba wai lalle lalle sai na so shi. Kuma kin san wani abu mamaki. Ni tun da ni ko kallon shi ma ban san yi ko burge ni baya yi ba. Ai kuma yan gashi nan gentle ya haɗu wallahi. Ah To. Ke kin ga in ba kya son shi sakar min shi ni ina so. <laughs> Eh. Kuma akwai ki da shiga shara ba shanu. Ba wani shiga sharo ba shanu. Allah a duniya ce kin ji wani da wani magana. Mugan magana ne kawai mai abin da ya kawo. Mm. To, labarin kwan nan. sannan ku fa a za mu wuce ne eh amma ga na za mu bi mu aje su a gida a ah, to ba matsala mana ba ɓangare ga ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare oga ka yi ka kira ni akwai abin da kake da bukata ne bana bukatar komai sai dai ina so in maki wasu 'yan tambayoyi amma idan za ki bani a ran lokaci zauna ina jinka ba sai na zauna ba kawai ka faɗi duk abin da za ka faɗa saboda ina da ayyukan da nake a cikin gida Allah ya baki hakuri zan faɗa ɗin kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici dama ina so in yaba kyawawan halayenki ne sannan kuma in faɗa maki sirrin da ke cikin zuciyata in za ka faɗa ni fa zan wuce wallahi zan tafi to shikenan bari in gaya maka ka tattara wannan ƙananan ƙananan bukatun naka ka watsar saboda ina da abubuwan da nake yi kuma abubuwan da nake da su yanzu a cikin zuciyata sun fi ka muhimmanci domin ni ba zan iya yin wannan ya tsaya musan abubuwa ba da Allah excuse me sai a rasa inda kanki yake rasa dabarar ina yake duk kakar da ƙasar nan kakaf kan ka samu irin wannan mutumin da wahala yau ki ne take ba mu labarin duk abubuwan da ke faruwa ba mu Allah ne yana mata kowane irin abu mijinta ma duk abin da zai yi a ƙarƙashinsa yake shi yake masa eh? ke in buɗe baki in faɗa maki abin da kowa bai sani ba kin san nan gidan duk ta gaban da muke gidan gaba daya wannan bawan Allah ne ya tsaya ya ga ya tsaya ya hana ido ne bacci ya ba mana komai da komai amma ki hauka mun samu wata dama kina so ki zama mun da dama ta mu ba wasa alheri iri to amma kin ki ko shi kenan wallahi wallahi ki gani na sai ki sa mai gida kewa gagi zan zan in haɗa ki da ita in haɗa ki da shi ah, abba wa gagi kuma wallahi ya fa yi kan bi ba shekaru ah, to ba wuce ba ne kin san haka ha to in kin san haka ki ba zuciya ki shawara mai kyau ki natsu ki zo a san yadda za a yi amma wallahi baki fitar da wani ba idan ban kira maki wagagi in ce ayi da wagagi ba shege nake ba bangare ba bangare to ki shawara da fage lokaci guda ɗaya da ki shawara in baki kawo shawara ba na ga maki da zaki ina maki magana kira mun ya banna wallahi za ta kai muka mm, za mu raba rana da ki sai ce kun tike ki gaba da kowa ma ya huta kullum kake jagon da tashin hankali na ga baki na baki dama ne wallahi idan baki fitar da wani cikakke ba a wani ta ka zai kira sha sha sha Yawwa, abin da ya sa na kira ku nan don mu yi magana. Sirri ne amma ba sirri ba ne. To, me yasa kika ce sirri ne amma ba sirri ba? Mm, to, sirri ne a zuciyata amma ba sirri ba ne a gurin Don ba na tsoron kowa ya ji. Don ba ni da wata matsala. Umul Kairi, a gaskiya zan gaya miki. zuciyata ta kamu da son nazir sosai nazir kuma? nazir dai wani nazir ma tukunna nazir dai nazir saurayin liba saurayin liba kuma bakon gidansu shi zuciyata ta kamu da ƙaunarsa kuma so mai tsanani cin amana fa kenan Maryam gaskiya ni ba za a yi cin amana nan da ni ba to ai dama ba wai na ce da ku za a yi ba kuma ba cin amana ba ne Zuciya ta ce kawai ta sa na gaya muku gaskiya in dai halin nan zaki marya ni ba za a cin amana ba sai dai na ce Allah ya shirye ki Allah ya shirye ki to Allah ya shirye mu baki daya dama ina so in baka haƙuri akan abu da maka ran nan a ah, wallahi karki damu ba komai wallahi kuma ina ɗan tafar da wani ɗan saƙo ne amma ina son kafin na faɗa maka saƙon nawa ina son ka faɗa mun abin da ka ce za ka faɗa mun wato dai a takaice kina so in fara faɗa maka sirrin da ke cikin zuciyata kenan a gaskiyar magana kai tsaye ba tare da doguwar magana ba kyakkyawan halinki su ne suka buɗe mu fadan zuciya na suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matukar kamuwa da sanki da gaske a gaskiyar magana shine tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka amma sai dai kawai ina tsoro kar in zo na ɗauki kaina in kai inda za a wulaƙanta ni shi yasa na ce bari dan dakata tukunna ai wallahi in faɗa miki gaskiya lokacin da na fara ganin ki sai da na ya faɗi wallahi ina son ka ba na ga miki ba haka ne alhaji ai abin da na faɗan nan gashi haka ya zama Kwarai kuwa. Mu dai bukatun mu da masu haɗu gashi sun haɗu. Kuma gashi abin da muke so ya fara haɗuwa. Kwarai wallahi. Wallahi yanzu dai kawai sai dai mu fara shirye-shirye. Ba batun shirye-shirye ba wallahi ko ba shi ne sai yanzu yankan ta A haɗa kaya mai su kyau. A bayan. Tuwon girma miya sana'a. Haka ne. <laughs> Ba wani da abin da zai kawo. Yalla bai. Dama ba ka tafi kanan ba ne? Eh ban samu tafiya ba saboda wani gaggawan taro ne na haɗu da shi saboda akwai tafiyar zan yi zuwa China sai na tura na zira je wakilci. To sani da zuwa. Yawa. In kin gama ki same ni a ofis. Okay sir. lafiya ko? Akwai matsala ba. To, to, to, wala mene ne? Eh, wannan wanda ya zo ba shi ba ne. Eh? Yaron oga ne aka turo, sunansa zero. Don oga ba sai samu damar zuwa ba, shi ne ya turo shi. Ya ba fara mun tuzo ba? Hajiya! A'a. Ai, bari bari za ki rake mun ga magana. To, shi ke ne. wurin da muke baya ta haihu kamar yaya ba shi bane wallahi sam sam ba shi bane ya da sashe turo to ai shi kenan tunda na ga so ai sun fahimci juna ko ban gani shi kenan ba ga cin banza da cin gobe shi kenan me ya kake shi kenan to yanzu ya kake so ai ni ne ma nake so ai ko ya nake so ya kamata mu yi wallahi bari in ga maki wannan magana inda aka hau tana ake sauka ni ne da shan aida da hannuna ko na ɗauka a cikin ruwa ne wurin danshi danshi ne to wala a faƙo ne da shi zan dasa wurin da sanyi sanyi yake inda yabanya zai ɗaga gaba ɗaya amma barin haka yabanya na bushewa zai amma dasa a faƙo da shi a faƙo hauka nake yi wawa ne ni baya da duniya ne da ta zama haka za a yi kawai ya kyauta mana akan wannan shirin ki ga mana wannan magana a a ba ruwan ki fidda bakin ki ba abinda za zaki kake ce kawai Ya da ya mafari mu dauki yadda mutum mafa shi kawai ba ka da wannan dalili ai yadda ne alkawarin alhaji na alhaji ne ai jibi ne aka ce zai zo shi kuma yaro dan baza? ba shi da ki kai na yanzu akan sun zo da mana sun yi da rama ne na kan bari shi lokaci amma yanzu nake nake tafitan bashi idi zo shi mulmul ban sani ban dauka shi don alhaji ne za mu warware ta wani hanya ashe ba haka ba ne to ni zan da soyayya babu shi kuma saurata ta zo ke bata fuska a kira mata dariya kamar yaya alhaji zaka ce mun karin bata to ki bata gumba za wa kofi ki bata da ke ma hauka ki ce haka ake ni ni da ubanta in ke ce ke ka haife ta duk abubuwan da muka yi ya kare a banza a wobi

Na ga kwanaki kina lazimtar kwanakin farin ciki, yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki a kwanakin nan. To, ko ke ma kin canja salo ne irin da sauran ma'aikata? Sauya salo kamar ya. Yadda sauran suke yi ba su mai da gidajensu gida biyu, da gurin aiki da kuma gidan. Uba kana zargi na kenan. Zargi kuma? To ai in ni ban zarge ki ba, ke za ki zargi kanki da kanki ai. Lafiya na ganka yau wani iri, kawaka wani matsala. dole ne ki gani cikin damuwa wallahi gobe ne nake sa ran zan koma kaduna hmm, haba kai kuwa dan zaka koma nan da kaduna shine kai wani iri kawai ai maka wani abu ai da kaduna ai ba nisa ko ka tafi ai zaka dinga zuwa ko liba dole ne na damu na saba ganin ki ko da yaushe idan na tashi yanzu maybe sai sati sati zan dinga zuwa <laughs> sati sati ai kaman kwana biyu ne in dai har na kai na kawo a cikin zuciyarka kullum zaka dinga ganin hotona a cikin zuciyarka kuma zaka dinga zuwa muna haɗuwa ko <laughs> hakkin bayan dariya har kun gama abin da kuke yi a garin namu ne a'a wallahi mai gidana ne ya dawo daga china zai zo ya anshe ni ya dasa daga inda na tsaya okay. ai ba damuwa ko? Yawwa, kin san wani abu? Sai ka faɗa. <clears throat> Mai gidana ina ji da shi sosan gaske. Don Allah ki an shi hannu biyu fiye da yadda kika an shi ni. Don Allah ki min wannan alkawari. <laughs> Ka kwantar da hankalinka kaman ka kashe ne da idanun sallah. Ba gari ba. Ya, mai gari ba. Ba gari. Ba gari, baƙon gari, ga baƙon gari, baƙon gari, baƙon gari. da zuwa Olga. Gaskiya muna matuƙar godiya da irin gudunmawa da kuma hidiman da kake wa gidanmu. Mun gode Allah ya saka da alheri mu ma Allah ba mu ikon kwatanta irin alherin da kake mana. Amin. Kai ayaba ma ma ai ya isa a ce ka ji daɗi ko kuwa haka ne amma ai sai me yi din za a yi ba masa har ya gamsu wanda baya yi kuma ai sai a hankali <laughs> to fata mu da 'yarin gaiwa iyayen murka kakannin mu addu'a muna nan muna yi Allah ji kansu Allah ya sha musu Allah ko mu gode mana gode wani ina na zirmi kwana biyu bana ganin giftawan shi a gidan nan Ah, Maryam. <laughs> Ko shi sanarwa kullum sai kin kawo min ziyara akai akai tun da ya zo gidan nan. Aha ah, ba dai. Dan ina zuwa gidanku kuma sai ya zamana saboda shi nake zuwa. Ko ah, na sani ko tun wannan tsohon ɗan soyayyar na daɗin da ke ɗan je a ranki ko har yanzu yana da. <laughs> Ina Allah ya tsari tare da shi. Mm. Na ciki na ciki in ji Hausawa mai koya ake Hausa da wani o. <laughs> Kai jama'a. Idan babu takura, ina so in yi wata 'yar magana da kai. A bismillah mana ba Na san ba ka da aure. Haka ne. Kuma kana so ka yi. Kwarai kuwa lokacin na ne dama bai lokaci ya yi. Ko? Me zai hana ku sasanta da Luba don na san tana son ka? Ayaji ana ganin ya kamata a ce an bawa Luba dama, ko? Ta zaɓi wurin da take so. A'a, ba damuwa Abdulsamad. Ku sasanta, na san ita ma tana son ka. Ai haka hajiya, da dai an bawa. A'a, wallahi karkada. Kawai ku sasanta juna. Ba wani matsala. baji zan kunshi. Ga ba ɓangare. Zan barka. Ba ɓangare. Ba ɓangare. Ba ɓangare. Ba ɓangare. Ko ka sani dole in fara sallar ta yi nisa bugawa take. Kullum Nasir, Nasir, Nasir. yanzu kuma sai ku ce min in dawo wajen sama ta ina san fara baba motan fa ya riga da yayin nisa eh, ba na ji baba ba na gani wallahi ba zan iya ba ka tausaya min mana baba ba ka tausaya min aiko aiko duce ki zai bude sosai yanzu kare shi da shi dama idan aka ce da kai an faɗi magana baka ji ba to dama ai abin da akwai kunni akwai jiki in dai kunni bai ji ba to jiki ne zai faɗa a kunnan mu muka matsanta miki muka ce ki zo wannan to mu din ne kuma ka sake dawowa muka ce kawai ki bar wannan ki koma wani hanya mai bulle ba ba babu wallahi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba ka tausaya min ba eh. ba na idan ba sai kin kin canza mana abin da na ce baki ba za ki ga yadda muka aje take wallahi wa inna ilaihi raji'un wallahi baba ba zan iya ba wallahi akwai wahala baba ta ta makance wallahi zuciya ta ta makance ta buɗe ido yanzu ta buɗe ido aini ne a kan wannan billahi wannan idan ba da sai kin yi abin da ce a kan wannan wannan ke kasan sha don an yi kuskure kuskure ya kai ba ne na yana duk irin abubuwan da muke ta kashe mai amma bai fito bili ya gaya mana ya ce ba shi ba wannan kyale shi mu bar shi Allah wannan hoton da gashi ya zo zai shige abin da ke so da ke tun muna ce da juna ki canza zuciya ko wancan ba a yi mun haka ba a yi ba a yi mun haka ki lalashi yarki ta canza zuciya dama ke kika fara sara mun hannu to na da shekara idan bata koma wancan ba gaba da sai dai in zauna haka ne sai in zauna ba kowa a gida a san goro ne to wannan su mai da ita gida sai dai ta zauna da to na dai ga wannan idan wallahi wallahi bata canza ba wallahi na ga sai kin ga ba zama ta ba bangare ba bangare ba da wani mutum kan da canza ba da ta hutar Baba, umma um, ki mishi magana mana umma tafiya yake yi. Na ce ki yi shiru ki kyale shi. Ki bari ya huce ki lallaba shi liba. Ke ma kin sani idan ya hau wannan dokin ba ni ma kaina ba na iyawa da shi. wallahi ba abu ban zai ba. Wallahi me magana baya canzawa umma. To za ki yi shiru ki lallaba shi ne ko kuma za ki ci gaba da abin da kike yi? Eh? Ke ma fa kin san halinsa? kina jin abin da yake faɗa ya ce da ni da ke zamu bar gidan nan kina faji luma sai dai in tafin barki a nan zai aikata biki san shi ba ne ake ma kin san shi dai ko To, yawwa. To. <laughs> ai shi yasa na ce masa takanas ta Kano ya ɗauko ne ya kani gan maku godiya wanda ya ɗauki yasa kutun da guda ya baka ai ya cancanci a mai godiya sarki hajiya ai ba komai ai duk ɗaya muke hajiya Na gode an gode Allah saka da alheri to shikenan mun tafi Allah ya tsare ah, Allah ya kiyaye ah, hanya a sauka ah, lafiya na sarki tsare Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, ni zan so so ana ganinsa, da na bi shi da ice. Ka yi shiru, ake ba za ka yi magana ba, yanzu me za mu yi, ko kuma me za ka yi yanzu, ko kuma in ce me za mu yi. masoyata ina son ki ina ƙaunar ki ba zan iya cire tsanki a raina ba sai dai ba zan iya ja da mai gidana ba don haka zan yi nisa don sauƙaƙa ma zuciyata ta da taki ki yi haƙuri za ka yi nisa kana nufin za ka yi nisa da zuciya ta kenan gaskiya idan ka min haka baka yi min adalci ba kuma kai ma ka san baka yi min adalci ba ya za a yi ka banna a cikin irin wannan halin a cikin yanayin da ake ciki yanzu ka san na fi buƙatar ka kan kowa ka fi min muhimmanci dan Allah dan annabi ka yi min haka ka kamar rashin adalci ko kaɗan kawai ina so ne in baki dama don ki jure halin da iyayenki suke son saka ki a ciki ba zan iya jurewa ba wallahi ba zan iya jurewa ba liba don allah ki daina kuka kukan kina karyar min da zuciya da Allah na wai me ke sa ido hawaye ya kwane in ban da so Nazir ni zan so so da na bi shi da ice na taba gaya maka irin wannan makamanciyar magana amma ka ɗauke ta da wasa na gaya maka cewa wannan mai gidan naka bawa kawai ya mai da kai amma ka kasa ganewa to gashi an zo daidai wajen yanzu ga shi za ka bar gari ba za ka iya tsayawa ka kwatar wa kanka yanci ba ke gaskiya tafiya zan yi ina ganin hakan shi ya fi dacewa gaskiya hakan ya nuna kai ragon namiji ne kenan ba za ka iya yi wa kanka komai ba kenan to kusan hakan ne gaskiya ka ban dariya ba <laughs> to shi kenan to shi kenan to shi kenan ba kuma ba komai yana kai Oga ka shirya? Na gama nazarin ki. Na kuma tabbatarwa da kaina bayan gama bincike da na yi. cewar kin fada tarkon soyayya da oganki wacce irin rayuwa kika ɗauka wa kanki ka fahimce ni oga babu zai mutane shiru wallahi kin lalata rayuwarki ban taɓa tunanin a rayuwa za a same ki da irin wannan batakalar ba me za ki gaya wa 'ya'yanki na ce me za ki gaya wa 'ya'yanki nan gaba me amfanin aikin a tattare da ke yanzu gaba ɗaya kin lalata rayuwarki kenan sai da na tabbatarwa da kaina abin da idanuna suka gani kunne na ya ji gangar jikina ta shaida komai na sani wallahi a tafin hannuna kike hakan ne na yanke shawarar cewa duk wata alaƙa ne da ke sai na sa almakashi na datse ta don haka babu ruwa na da ke mustapha ka fahimce ni babu zargi tsakanina da kai idan har kin fahimci zance na ina nufin ki tashi ki fita ki bar min gidana mm, mm, mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na shiga uku wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so ni zan so so ana ganin sa da na bi shi da ice Nazir na taso na zo wajenka amma ka ki tsayawa ka saurare ni Nazir Kinga ki faɗa min abin da ya kawo ki idan ba za ki faɗa min ba ina da abin saurin ki Haba Nazir Haba Nazir tun daga gida fa na bar gida na zo don in nuna maka soyayya na amma Nazir ka ki jin kina so ko sai da shi kuma ba ki da gurbi a zuciyata don haka ki yi haƙuri kawai sai ki taso tun daga wani uwa duniya kawai ki taso kina mace haba wannan ba ɗabi'an kirki gaskiya ki gyara halinki haba nazir wai ina na zai shiga ne ana tashi da shirin auren nan ni ban ganshi ko ga an ce min ya tafi Lagos Lagos kuma to ni ban aike shi Lagos to ai an ce min ya koma kamfanin ka na can ko ma ina yake so ya koma ya bari mana ai biki in an idan ai sai ya tabbo haka ne na so Hello? <clears throat> Hello? Um, Nazir? Nazir duk inda kake ina so gobe ka kasance kana cikin garin nan domin duk al'amuran bikina da kai ke so a yi. ido hawaye ya kwana in banda so izan so so ana ganin sa tana bi shi da ice wani ke ido hawaye ya kwana tani yana neman kashe dan ya nufo ne zuciya ta ke tausa samun kar da kisa ne na zauce ki komai ki share komai hakan shine ya dace kar in ji gata kar zuciya ta sanya in je in yi wauta tunda zuciya ba kashi ce bakar ta sani a bata a lahira in na je ma Allah gaban sa me za ce na bar wa mai gidana tuntuni na amince mai gidana akwai amana ni na bar masa duk da har yau da so a raina in cire na kasa ke san farin ciki na nima ina san nasa damuwa ta saza na share ko da a so zan zauce me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so izan so so ana ganin sa. tana bi shi da ice wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so ni zan so so ana ganinsa da na bi shi da ice Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so. so ana ganinsa da na bi da ice. gaskiya kan ba wurin lalle ba ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na son abdul samad nasir nake so mama sanar ka sani ta tuni na fara san da tsadin na yasa kuma za ku ce mun koma gurin da samad tsakan ku ba ni ba zan yi ba na ce ni wallahi ba zan yi ba ku ba ni wallahi ba zan yi auren ba me ya faru dan mama dan Allah dan annabi ki ya faru mama a mana asiri mama ki tausaya mama dan Allah ki tausaya dina dina dina ka ake mama wallahi in ba ku ara mishi ba wallahi zan mutu wallahi zan mutu ki ki ki so ni ba na ba na mu ma ta ki shi aure kamar ban yi ni zai zata duk abubuwan da na yi mata na ɗaki da gidan da na ke son aje ta zan ba su zauna a gida ba ku baka isa ba ya za a yi shekara da shekaru tun da matarka ta mutu baka yi aure ba sai da abu yanzu ya zo daf sannan ka ce ka fasa to ni ban yadda ba hajiya ke haƙuri ita dai ta auri nazar ni kuma na yadda ki zaɓa min duk matar da ke ganin kina so in aura daga yau zuwa gobe zan aure ta Allah ya sanya alheri shikenan Allah ya zaban mana abun wani. ina jin ka gaskiya ka aikata mummunan kuskure wallahi haka ne kuma kullum malamai suna faɗa mana zama da zargi haramun ne tabbas abin da kake zargin matarka da shi ba gaskiya bane. hasali ma matarka tana kokarin ta ga ta haɗa aure tsakanin kanwata da ogansu na gurin aiki babu wata alaƙar soyayya ko ta dangantaka da ke tsakanin matarka da ugansu ta gani ko na biyu wa shirin zuciya kai hukunci cikin fushi ne Kuma fushi bai shi da wani amfani a rayuwa Mata ta ba abin da ta yi min mai haƙuri amma ji na biye wa zafin rai da zuciya zargi zargi zargi zai sa ka halaka mutum wallahi zargi ba shi da amfani wallahi akan wannan na gane cewar ba shi da wani amfani zargi hai dole mun ɗauki kalma haƙuri masa a cikin zuciyar mu dinga amfani da ita dole sai mun yi haƙuri ai abin ma ya zo maka da sauƙi tunda dai ba ca kai ta je ka sake ta ba ca kai ta tafi gidansu kana ganin za ta to ai ba ca kai ka sake ta ba furtawa kai ba eh cewa ne ta je gida kowa ya san kayi abin ne cikin fushi ko ba furta ka ce na suke ki ba ca kai ki tafi gidanku ka je ka samu matarka za ta dawo kai yadda ne mata kuwa ai tana son ka matarka na son ka na imani in ka fahimta da ita ka fahimci abin da ke faruwa za ta dawo na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi idona ne makanci ba na ganin ko wayyo Allah wayo baiwar Allah wayo Allah shi ba shi da kyau dole mu dinka hakuri dole mu dinka hakuri to ka fara zuwa ka same ta mun kafin na je dan fara magana in ka ga reaction na fuskar ta wannan suka ga ni kuma sai in sanya ya zai to haka ne amma ina ganin fa daɗin in da gini bai kai mu ƙogoro ba na sani kunya ta nake ji wallahi zan mata magana fara fahimtar da ita amma kai ne mafi a'ala da za ka yi mata bayanin cewa ka fahimci abin da yake ba Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare bari da sai ka fito Allah ya kiyaye to shikenan wallahi har kunyi ki nake ji ki hakuri, komai ya wuce ki dawo ɗakin ki wato rashin ki a na babban gibi ne a rayuwa kuma abin da nake so ki gane shi ne duk wannan abin fa da ni kishi ne ya janyo amma dai na biye sharrin zuciya da kuma sharrin shaidan kamata ya ce na yi bincike sosai kuma ke ma laifinki ai ya kamata a ce kin gaya min inda kin gaya min zargin nan ba zai zo ba yanzu dai da allah komai ya wuce ki haƙuri bygone be bygone ki dawo mu ci gaba da zamantakewar mu har ta kai lokacin da zan zo in binne ki ko kuma ki binne ni. Ni dai yanzu ba abin da zan ce sai dai in ce fata na in na koma Allah ya bamu zaman lafiya. Amin. Kuma laifina ne duk abin da ya faru. Amma in Allah ya da ba zan ƙara maimaita ba. <laughs> Hakuri aiki ce da hakuri. Duk laifin ai bai kaina ba. wallahi in na tuna abubuwan da suka faru ba zan iya haɗa ido da ba amma kuma ya wuce ai kuma ni na fita Allah ga abin da kishi ki sani har yanzu wannan gurbin na cikin zuciya ta naki wala ba wanda ya isa ya zo ya cika shi inda ba ki ba sannan kuma yawanci a majalisa sai ka ana musu cewar mata sun fi maza kishi ko namiji ya fi mace ni dai namiji ya fi mace kishi saboda namiji ne kaɗai zai iya yin wannan ba tare da tunanin cewar me zai je me zai dawo ba kawai sai ka yanke hukunci a'a kishi ne kishi ne kishi ne hmm? amma ke ɗin da no one but you <laughs> sai na kamar kin ƙara haske da kika dawo gida to ya za a yi ka san gidar to da wasa nake hmm. wallahi da wasa nake cika baya masantuwa farin ciki na ko za a bude zuciya kuka da dariya suna zuwa lokacin da buri ya cika baya misaltuwa farin ciki na ko za a bude zuciya mafarki nake shin wai mafarki nake na ji sarauta nake ɗakin ga kanmu shi yake aure yana da daɗi musamman aka ce an na soyayya ma farin ciki nake sai wani shauki nake farin ciki na ko za a buɗe zuciya faɗo ko za ya hau sama sai ya dawo ƙasa inda a kanki ne zan tafiya ko da zan ke ta san bisa muke na sa'arai na tabbatar daga ke na kulle zuciya hakkin kula da kai yana wuya na ya zama dole in maka da damuwa in bai fi karfi na ba zan kawar maka Allah ya bar mu tare ya ƙara ja mu ya ba mu lafiya zuwa lokacin da buri ya cika baya masaltuwa farin ciki na ko za a buɗe zuciya kuka da dariya suna zuwa lokacin da buri ya cika baya misaltuwa farin ciki na ko za a buɗe zuciya baƙon gari baƙon gari baƙon gari baƙon gari baƙon gari ga baƙon gari baƙon gari baƙon gari baƙon gari baƙon gari gari baƙon gari bakon gari ga bako ya sauka a gari wa zai tarba bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon